wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yabo gode godiya sabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu a wannan yammaci na litinin goma ga watan zulqa'da shekara ta 1434 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daidai da 16 ga watan tara a shekara ta 2013 a lissafin miladiyya kuma ci gaba da karatunmu na littafin alamu sunnatil manshura na sheikh hafiz bin ahmad alhakami rahimahullahu tabaraka wa ta'ala za mu tashi yau a tambaya ta 176 man nushratu wa ma hukumuha haka ne? طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ما النشرة وما حكمها النشرة ما النشرة نعم. وما حكمها نعم. النشرة حل السحر عن المسحور فإن كان ذلك بسحر مثله وهي من عمل الشيطان وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك na'am wannan tambaya kamar da muka ji tana da alaka da abinda ake ce ma annushratu annushra ma'anarta shine warware sihiri idan aka yi sihiri to ai wani abu da zai warware shi wannan sihirin shi ake ce ma annushra to shi yasa ce man nushratu me ake nufi da annushra yace annushratu hallu sihiri anil mashuri wajen amsa malam sai ke cewa annushuratu hallu sihiri anil mashuri abinda ake nufi da nushira shine warware sihiri daga wanda aka yi wa sihiri almashur shine wanda aka yi sihiri sahir shine shi mai sihiri yawwa amma aka ce mashur shine wanda aka yi wa sihiri din to warware sihirin ya zama ba shi da tasiri a kansa shi ake nufi da annushratu ya ce fa'in kana zalika bi sihirin mithlihi idan wannan warware sihirin an yi warware ne ta hanyar amfani da wani sihirin irinsa an wani tsafi an masa sunmu ko an masa abinda ake cima dai sihiri sai a ce a je a samu mai sihiri yayi wani sihirin dan a roro ne wannan sihirin to wannan sai ce in ya zama haka ne yace fahiya min amali shaitan to wannan yana daga cikin aikin shaitan bai halatta ba wa in kanat birruqa in ku an yi ne ta hanyar ruqiya karatu wa ta'awidi da addu'o'in neman tsari su ake ce ma ta'awid al-mashru'a wanda suka halatta sai ce fala ba sabi zalika to wannan babu laifi ba laifi idan addu'o'i ne aka yi har sihirin ya warware amma idan abin da aka yi shine wani sihirin irinsa to wannan bai halatta ba shi da shi malamin a cikin littafinsa sulamul wusul baitocin da ya sharhi a ya sa suna kuma ma'arijil kabul wato sharhin sulamul wusul yake cewa wa halluhu bil wahyi nassan yushra'u amma bi sihirin mithlihi fa yumnahu haka ya faɗi a cikin baitocin ma'ana wa halluhu ai hallu sihiri shi sihiri a warware shi bil wahayi inda wahayi ne an ce wahayi ana nufin alkitabu wa sunna wato qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in su aka yi amfani da su aka karanta aka warware sihiri nassan da nassi wannan ya zo mana cewa yushra'u wannan ya halatta amma bi sihirin mithlihi amma inda sihiri ne irinsa aka yi don a warware wani sihiri sai ce fayum na'u to wannan an hana shi akwai asar da yawa a wannan babin da shi ma ya kawo su a cikin ma'arijin kabul da aka ruwaito daga abdullahi bin mas'ud ya karhanta shi kansa yin nushra alhassan albasri shi ma ya haramta akwai riwaya daga sa'id bin musayyib cewa ba laifi amma itilaki yayi shine malamai suka ce Tun da itilaki ya yi to ana ɗaukar shi a fassara shi da wannan wanda ya halatta ne ta hanyar ruka domin kowa ya san sihiri babu mai halatta cewa ai sihiri don a warware sihiri yau da haka duk ruwayoyin da suka yi hani akan nushra suna nufin wannan wadda take min amali shaitan ta amfani da wato sihiri irinsa ruwayoyin da suka halatta kuma to suna nufin wancan na ruƙiya wanda za a yi ruƙiya kai hmm, ina cewa kullum abin da ya kamata a faɗa shine ruqiya ba ruqiya ake cewa ba a larabci ruqiya shine larabci mai kyau hmm. don haka ya halatta idan karatu ne za a yi ta hanyar ruqa da kuma addu'o'i da suka halatta a qur'ani ko sunna saboda Allah madauki ya jarrabi wani da sihiri to ayi karatun alqur'ani a karanta ayoyi akwai ayoyi da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su a cikin alqur'ani kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin a gwajin da ya yi na aiki da ayoyin ƙur'ani wajen maganin irin waɗannan abubuwan ya karanta su kamar ayatul kursi tana da ƙarfi sosai wanda aya ce da tafi kowace aya girma ko daraja a ƙur'ani in ana zancen ayoyi babu aya da ta kai ayatul kursi in ana zancen surori fatiha yawwa sannan sai irin su qul huwallahu da suke sune thuluthin alqur'ani duk wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa mana wannan ayatul kursi babu aya da ta kai ta karfi wajen maganin shaidanu in mutum ya lazimci karanta ta a bi idnillahi tabaraka wa ta'ala Allah zai tsare shi daga har ma shaidanu su kusance shi ko su yi tasiri a jikinsa ko makamancin wannan shi yasa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana dinnan cewa bayan kowace sallah mutum ya lazimci karanta ayatul kursi da ce babu abin da zai hana mutum shiga aljanna sai in bai mutu ba yana da kyau mutum ya saba da wannan duk sallar da aka yi kar kai gaggawar tashi ka zauna ka yi zikirorin nan kuma ka karanta ayatul kursi a ciki Allah subhanahu ta'ala yana tsare mutum da irin waɗannan al'amura din Allah ya tsare mu baki daya da kuma irin karanta suratul baqara mutum ya lazimci barin koda kaset ne suratul bakara a gidansa kullum ana ji to shaidanu ba za su sauka gidan ba ba za su ba za su iya cutar da kowa a gidan ba bi idnillahi ta'ala yawwa da dai kuma abubuwa da yawa sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ko an yi masa kamar da zamu zo mu ji to tambaya ta gaba ما هي الرقية المشروعة هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت باللسان العرب واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام وارقى هو كثيرا من الصحابة وأقرهم على فيلها بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها أخذ, أخذ الأجرة وأحل لهم أخذ الأجرة عليها نعم. كل ذلك في الصحيحين وغيرهما نعم ya tambaya akan wacce ce ruƙiya ɗin wadda take ta halatta kullum in aka ce maka ya halatta ka yi abu to sai a gaya maka akwai wani irin nau'i ne ya halatta wani irin nau'i ne bai halatta ba akwai nau'o'i na irin wannan ruƙiya guda biyu ruƙiyar da take halal ne da kuma wadda take haram ne a yi amfani da ita to wacce ce wadda take halal ne shi ne ce hiya ma kanat min alkitabi wa sunnati khalisatan shi ne wadda ta kasance a cikin alkur'ani take ko kuma a hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka ruwaito ta wa kanat bil lisani al-arabi sharadinta kuma ta zama da larabci ba a yin rukiya da hausa ba a yin ta da wani yare domin yaren la'alla ya zama cewa bai fassara hakikanin waɗannan kalmomi na alkur'ani daidai ba ba ka karanta ka zo rukiya sai ka karanta ma'anar ayoyin misali ka ce bari ka karanta ma'anar ayatul kursi wannan ba daidai ba ne sai dai ka karanta ayatul kursi ɗin dole da larabci wannan shi ke lazimta mana mu zauna a koya mana waɗannan addu'o'i daga alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu je gun malami ka ɗauki littafi a koya maka wal kaza da kaza wal kaza ana koya maka kana riƙewa duk mutumin da yake son wannan irin hanyar wallahi ba hanyar da take taimakon ɗan adam na farko ta gyara masa zuciyarsa ta saman masa alaƙa mai kyau tsakaninsa da ubangiji tawakkali kai ka ji ɗanɗanon ibada tsakaninka da allah kana hulɗa da shi ya fi a ce ka zauna baka iya komai ba baka iya karanta larabci ba sai duk abin da ya same ka sai ka ce bari aje gun malamai malaman nan kowaye ka je gunsa idan baka san tsarkin zuciyarsa ba na farko tukuna ana kyautata zato dai malamai suna da tsarkin zuciya kuma abin da za su yi shine waɗannan ayatul kursiyin za su karanta wannan za su karanta to kai ma an ka tsarkake zuciyarka ka karanta wannan bi idinillahi tabaraka wa ta'ala sai ya zama cewa Allah madauki ya baka wannan kariya da kake so kuma sannan kai kafi kowa sanin abin da ke zuciyarka na bukatu na abin da ke damunka akwai abin da duk yadda ka yadda da malami ba ka gaya masa abin da ya dame ka ba za ka ji nauyi ka fito masa da sirrinka don wani in ya ji ba iyanin gunsa zai tsaya ba sai ka ji ya yada ko haku bai kamata a ce ka kai sirrinka inda wani zai ji ba to ya kamata a ce mutum ya daure ya koyi larabcin nan a koya masa duk harufan nan da ake karanta ayatul kursi fatiha kyakkyawan karatu kul a'udhu bi rabbil falaq da nasin nan da kul huwallahu ahad da sauran ayoyi dai suna nan a cikin alqur'ani da surori yana da kyau mutum ya koyi yadda ake karanta su akwai kuma littafai da malamai suka rubuta suka tattara irin waɗannan addu'o'i malam sa'id bin wahab al-qahtani mun san littafin sa na hisnul muslim ko to banda shi kuma ya rubuta wani kuma addu'a ko abin abin da ya shafi ilajin ruqa ko al'ilaju bin ruqa min alkitabi wa sunna shi ma yana da muhimmanci a mutum ya samu ya karanta shi duk abubuwan ko ayoyin da ake karantawa a wannan babi na rukiya ya kawo su mutum kuma ya samu ya karanta ya je gun malami aka koya masa da tajwidin ya karanta ya haddace a hankali duk abin da ya taso masa ya karanta da kansa insha Allah wannan ya fi masa amfani da ya dogara da wani Allah maɗauki ya ƙara mana ilimi mai amfani to sai ce ya zama bilisanin arabi wa a taƙa da kullum minar raƙi wal kuma sannan kowanne ɗaya daga cikin shi mai ruƙiyar da wanda akewa su ƙudurci a zuciya anna ta'athiraha cewa tasirin wannan ruƙiya ɗin la kunu illa bi idinillah ba zai ba sai da izinin Allah shi yasa kullum ko ka ce a karanta ayatul kursi ka ce bi idinillah wani lokacin za a iya samu a karanta din ba ta yi ba saboda ko rashin tsarkin mai karatun a lokacin da yake karantawa ko rashin halarta zuciyarsa a lokacin zuciyarsa ma tana gafala bai damu da wannan abun ba shi yasa kaga babu wanda ya san muhimmancin abun irin wanda abun ya dama ko ba haka ba ya zama kai da ka fi sanin bukatar da tsananinta in kai ne kake yi ba za ka yi wasa ba wani kuwa wanda kuɗi aka bashi dan yayi ba zai mai da hankali akan wani duk da cewa ya halatta a karɓi kuɗi akan yin kamar da zamu zo mu ji hmm. sai ce ah, illa bi idnillahi azza wa jal sai fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam domin ko annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam qad raqahu jibrilu ya tabbata a hadithin abu sa'idin al-khudri radiyallahu ta'ala anhu wata rana mala'ika jibril ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine har yake tambayarsa yana cewa ishtakait ka samu wata matsala kana da ciwo baka da lafiya qala na'am sai ce i eh. da ya faɗi wannan shine qala sai shi mala'ika jibril yake cewa bismillahi arqika min kulli shay'in yu'zika min sharri kulli nafsin aw aynin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqik sai karanta wannan mala'ika jibril yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan addu'a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da lafiya kuma rashin lafiya in aka ce rashin lafiya yana da kyau mu fahimta ba wai dole sai maganar aljanu ne ake yin karatu ba duk abin da ya damu mutum zai iya karatu a kansa ya karanta ayoyin nan in ma na shafawa a jiki ne ya shafa don ya zo a hadithin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ingantacce cewa inda ya koya wa. ali da fatima radiyallahu ta'ala anhuma lokacin da fatima ta je ta kai kara gun mahaifinta aikin gida ya mata yawa hannunta ya fara kanta da ka da nika da makamantansu lokacin da ta je an samu bayi na ganima ta ce ko annabi sallallahu alaihi zai ba su bawa ɗaya rika taya su aiki a gida ko baiwa to shine sai yake cewa me zai hana in ba ku wani abu da zai fi muku amfani fiye da wannan bawa ɗin ko baiwa ta ce na'am to shi ya ba su wannan cewa kullum in za su kwanta su yi tasbihi 33 hamdala wato fa in an ce tasbihi ka ce subhanallah sau 33 fadin alhamdulillahi shi ma sau 33 kabbara kuma ai 34 nan haka ya zo 34 to yace wannan ya fi da in ba ku wani khadimi mai muku hidima a gida to wannan daga cikin riwayoyin wannan hadisin ya nuna da kuma karanta har yanzu ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara amanar rasulu kenan ko ba laifi mu ji <clears throat> ko da a dunkule iya dai abin zan iya tunawa yanzu ayoyi da addu'o'in da ya kamata mutum yayi in zai kwanta misali a jerin mutum ya so yayi akwai da dama riwayoyi suna da yawa amma daga cikinsu a dunkule ka iya daukar wannan kamar da muka ji tasbihin nan 33 hamdala 33 kabbara na 34 to kuma sai ka yi ayatul kursi in ka yi ayatul kursi kuma sannan ka karanta amanin rasul mun sanin ayoyin nan guda biyu na ƙarshen surutul bakara in baka iya baka je a koya maka in kai wannan ka kuma karanta ƙulhu wallahu uku ƙul a'udhu bi rabbil falaq shi ma uku ƙul a'udhu bi rabbin nasi uku kowanne sannan ka cika da wannan addu'a ta hadithin albara ibn azib da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt ya zama wannan ita ce karshe da ita zaka rufe to wannan sai ka tofa a hannayen ka tofa kana gama karantawa sai ka tofa sau uku a hannunka sai ka shafa duk jikinka duk inda hannunka zai iya kaiwa ka kai banda inda za ka karya alwalarka in ka taba to in ka shafa jikinka ko ina sai ka kwanta da wannan alwala a gefen jikinka na dama kullum in ka lazumci wannan bi idnillahi ta'ala da wani zancen a harbo wani abu da zancen wani abu ya shame ka ko mummunan mafarki ma a bacci sha Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai tsare ka daga irin waɗannan kuma ka lazumci abin da alwala da niyya mai kyau insha Allah Allah zai tsare yara kuma ba laifi a karanta su ma a shafa musu uwarsu ta koya ta bi ɗakin su suna kwance ta karanta ta shafa musu a jiki duk wannan yana cikin abin da ba saba sunna bane bale yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan mala'ika jibril dan kasancewa dai a littafin bai gaya mana nassin hadithin ba na ciro mana shi daga sahihi muslim ga addu'ar mala'ika jibril yake karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahi arqika ba urqika zaka karanta ba arqika domin lafazin raqa ba ruba'i bane thulathi ne karka ce urqika wannan hamza ta mudari'i ce ba ta asalin abin fi'ili ruba'i bane don haka abin da zaka ce arqika bismillahi arqika min kulli shay'in ka ina maka ruqiya ina maka addu'a ta neman waraka daga abin da ke damunka daga dukkan abin da zai cutar da kai shine min kulli shay'in yu'zika min sharri kulli nafsin daga sharrin kowanne rai kuma da'ima saboda kasancewar sharri na sihiri ba a yin sa dama haka kawai shi kadai sihiri ba cuta ce da take zuwa misali kamar ciwon kai zazzabi Allah ya koro ta ita kadai ta zo ba duk inda kaga sihiri wani mummunan zuciya ce ta zauna ta kullashi kun fahimci nan kuma ana haɗin kai ne dama da ɗan adam da aljan yawwa in irin wannan na aljanu ne in kuma wanda ba na aljanu ba ne wasu surkullan ne aka yi ba aljanu shi ma dai akwai mun ji hukuncinsa a darasin da ya gabata don haka idan mutum zai ishe yasa za ku ga ana ambatan maganan nafsi min kulli nafsin ko min sharri kulli nafsin daga sharrin kowanne rai ran nan na aljan ko na dan adam au ainin hasidin ko kuma wani ido mai hassada duk wannan kun san daga cikin abubuwan da sukan shafi dan adam akwai ido abinda bahaushe ke cewa ko kambun baka ko bakin mutane din nan ba wai karya ne akwai abubuwa da mutane wasu mutane suna nan Allah ya yi su su ma ba su san kansu ba da irin wannan abu idan suka ga abu ya ba su sha'awa ko wani mutum ya burge su ko saboda hanyar maganarsa ko wani yanayi nasa ko matsayi nasa idan ya burge su kawai suka ji sha'awarsa ko sha'awar wani abu na abin da yake yi kawai sai wata cuta ta same shi wannan yana faruwa ba ƙarya bane shi ake ce man ainu wato kambun baka shi yasa idan mutum ya ga abu ya ba shi sha'awa ko ka ji mutum ya burge ka ko a wajen maganarsa ko iliminsa ko makamantinsa ko wani matsayi da ya samu to ka ce masha Allah tabarakallah to in ka faɗi wannan in kana da irin wannan cutar insha Allah ba abin da zai same shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ne koya mana yana da kyau mu saba da wannan ko baka san kana yi ba duk abin da ya baka sha'awa in ka ganshi ka ce masha Allah ka faɗi wannan masha Allah tabarakallah ma'ana wannan Allah shi ke abin da ya so Allah kuma tsarki ko alhairai sun tabbata a gare shi domin yayi wannan irin bawan Allah din da kaza da kaza sai ya zama cewa babu wani abu bi iznillahi ta'ala da zai shafi wannan mutumin da ka gani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi irin wannan wata rana wani bawan Allah ya zo yana da ciwo a jikinsa sai ya tabbata cewa yana wanka ne wata rana wani daga cikin jama'a sai ya gan shi sai ga surar jikinsa sai ta ba shi sha'awa cewa Allah maɗauki ya yi wannan mutumin kyan jiki da halitta kawai shi kenan sai kama rashin lafiya ashe mutumin yana da irin wannan to shine annabi sallallahu alaihi wasallam aka kira shi aka ce ya cire rigarsa ta ciki singileti kenan ma'ana rigar da daga ita sai jiki sai a wanke sai wannan yayi wanka da wannan ruwan da aka wanke din tare da addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan wannan wannan duk ya tabbata in an samu ainu cewa wani mai irin wannan abun ne tabbas yana da shi to haka ake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani in mutum na da irin wannan in wani ya kamu da irin wannan damuwar in an ce ya zo ya wanke gabubban jikinsa din nan aiwa mutumin wanka da shi da kuma wannan rigar kada ya ki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya ce na din in an neme shi da irin wannan abu musamman in da bai san yana da shi ba sai yanzu aka ji cewa yana da shi to haramun ne yaki domin zai cutar da dan uwansa in an yi haka din kuma insha Allah Allah na dauke abu duk waɗannan dai cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zo to shine a nan mala'ika jibril yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan addu'ar yace wa min au aini au ainin hasidin ko kuma aini hasidin kai daga idan wani mai hasada hmm, shi yasa hasada ba ta da kyau wasu mutanen ba kambun baka ne da su ba amma karfin hasada a zuciya shi ma yana haifar da irin wannan in mutum zuciyarsa baka ce ba wato tawakkali ga Allah ba alaka mai kyau ga Allah kullum baya san alheri ga jama'a in ya ga wani abu na alheri tare da wani sai ransa ya ɓaci to akwai wanda karfin hasar da su tana sa cuta ta shafi mutum sai sa kullum yake da muhimmanci mutum ya saba da addu'ar neman tsari din daga idan mahassada daɗin Allah tsari mu baki ɗaya sai ce Allahu ya ka Allah ya warkar da kai sai kuma ya ƙara sa ce bismillahi arqiq da sunan Allah nake yi maka ruqiya nake maka addu'a wannan riwayar kenan akwai kuma hadithin Aisha shi ma zo wannan da na karanta hadithin Abu Sa'idin Al-Khudri ne akwai hadithin Aisha shi kuma da take cewa kana idza ishtaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wani ciwo ko ba shi da lafiya ja'ahu jibril sai جبريل ya zo masa ko kuma raqahu jibril sai mala'ika jibril ya masa ruqiya qala sai ya ce bismillahi yubrika <clears throat> da sunan Allah Allah zai warkar da kai shine yubrika eh bur'i nan ce bur'i ana nufin waraka daga ciwo wa min kulli da'in yashfika kuma zai warkar da kai daga kowace cuta wa min sharri hasidin idha hasad daga kuma sharrin mai hasada idan ya hasada wa sharri kulli dhi ainin da kuma sharrin duk wani mai ido ma'ana mai kambun baka yawa ainin nan ana nufin kambun baka ya tabbata cewa ainin nan gaskiya ne ina ji mun karanta wani a baya ko ko mun ba yana nan zai zo mana gaba cewa wasu mutanen suna karyata irin wannan abubuwan su ce wai ba wani abu mai suna kambun baka wannan ba daidai bane tabbas gaskiya ne akwai akwai abin da kan sami mutum in wani ya ganshi da irin wannan ko ya bashi sha'awa da makamancin wannan da kullum baya nufin kuma mutum mu dauki shu'umci mai yawa cewa komai ba za mu yi ba dan tsoron bakin mutane wannan kuma yana hana irin wannan shi kuma wannan zai shiga babin canfi ka abinka tsakani da Allah gaba gadi duk abin da ya halatta je ka abinka in wani irin wannan abu ya faru to dama kullum shi yasa ake so ka fara shi da sunan Allah sai Allah madaukaki ya tsare ka shi kuma mutum duk abin duk mutumin da ya ga wani abu da ya bashi sha'awa to ya saba da wannan lafazi na masha Allah tabarakallah za ga irin mu alhamdulillah nan da dama dama mutane ba su duk da cewa akwai ba wai babu eh, maganar canfa-canfan ba amma akwai wasu wuraren za ga larabawa da suka karanta waɗannan kuma wannan karatun na aƙida na tare da su saudiya ko ya waro wani bai larabe ke da ɗansa ga ɗan misali ko gaisa zai ji daɗi kana cewa ka masha Allah wannan yaron naka masha Allah saboda kawai tsoron karka yaron ya baka sha'awa kai shiru wani abu ya same shi sai ka je yana tsammanin ko ainin ka ne ko makamancin wannan to waɗannan abun kada hasasiyar mu ta yawa a kansu yawa amma dai yana da kyau kullum a rika yin abubuwa da sunan Allah kuma duk abin da ya baka sha'awa ko mutum ne ko yaro ko babba ko wani aiki ko gini ka gani ya baka sha'awa ka ce masha Allah tabarakallah shi yasa ga wasu har suke rubuta in sun yi sabon gida sai su rubuta masha Allah tabarakallah ma'ana daga ka gani kai ka karanta <laughs> to abun bai kai ga haka ba saboda bai zo a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dan ka gina gida ka rubuta masha Allah tabarakallah ba amma dai a ilmantar da mutane duk lokacin da wani abu ya baka sha'awa to ka saba da fadin masha Allah tabarakallah in Allah madaukaki ya so zai tsare wannan abu to mun ji wannan abin da shafi ruqiyan da mala'ika jibril yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sannan yace waraqa mu koma littafin yace waraqa huwa kathiran min as-sahabati shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi ruqya ga da yawa daga cikin sahabbai akwai lokacin da ya sami wani bashi ba shi da lafiya ya ɗora hannunsa akan wurin ciwon Ya ce azhibil ba'sa rabban nas washfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama shi ma ya faɗi wannan Allah maɗauki kuma ya warkar da shi idan misali ciwon ciki ne ko menene ke na ciki cewa ba wai dole sai harkar aljanu bane ake karatu ko zazzabi ne maka yawa ko kamun kai din da ake cewa da Hausa ko ka dora hannunka akai azhibil ba'sa rabban nas washfi anta shafi ma'ana azhibil ba'sa ka tafi da wannan cuta rabban nas ya ubangijin mutane washfi kuma ka warkar anta shafi kai ne mai warkarwa la shifa'a illa shifa'uka babu waraka banda waraka taka A shifa'an la yughadiru saqaman wato warakar da ba ta barin cuta in dai an same ta to insha Allah ba za ta bar wato cuta ba to Allah madauke ya taimake mu to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi wannan ruqiya ga wasu shine a nan kasa ma yake ba mu labari din ina jiban sani ko kuna da wannan shi mimman raqahumur rasulu sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa musu ruqiya akwai al-hasan wal husain al-hasan da husain ya'yan fatima wato jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam musu ruqya wa kana yaqulu yana cewa inna abakuma kana yu'awwidhu bihima isma'ila wa ishaqa da ya karanta wata addu'a sai yace wannan addu'ar babanku ibrahim yana irin wannan addu'ar yana yin ta ga ‘ya'yansa ismail da ishaq kaga su ma kamar misali nan ga alhassan da hussein jikokinsa su ma yana musu kamar yadda annabi ibrahim yake wa isma'ila da ishaka ya'yansa guda biyu ya'ani ibrahim alaihi salam yana cewa a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli wa min kulli ainin lamma yana cewa a'udhu bi kalimati llahi ina neman tsarin Allah bi kalimati llahi da kalmomin Allah at-tamma cikakku wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla ko kamar da Allah madaki faɗi a Qur'ani min kulli shaytanin daga kowanne shaydan wa hamma da dabba mai yawo a kasa ma'ana ko irin su maciji da su kunama masu cutarwa wa min kulli ainin lamma da kuma kowanne ido mai cutarwa wanda in ya galle ka zai iya cutar da kai saboda ko zarginsa ko makamancin wannan to Allah maɗauki ya tsare mu sai ce unzur al-bukhari kitab al-anbiya a littafin annabawa kamar da ya sa masa suna hakanan kuma ana wannan addu'a wajen dukkan abin da yake bin sammu duk abin da ke fidda sun su ne hawam dama ana kiransu su ne hawamul ardi asalin hawamul ardi su ne dabbobi da suke rayuwa a cikin kasa shi ne hamma ta alama duke ya mu dace kuma Allah ya tsare mu daga dukkan abin da zai cutar da mu da mu da matan mu yace wa aqarrahum ala fi'liha mu koma littafin kenan sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su sahabbai akan aikata ruqiya ma'ana sun yi ruqiya bai hana su ba bai ce laifi bane bal kai ba ma haka ba wa amarahum biha har ma ya umarce su har ya umarce su su rika yin ruqiya in wani ba shi da lafiya su karanta masa alkur'ani ko addu'o'in da shi ya karantar da su wa ahalla lahum kai har ma ya halatta musu akhdhal ujrati karban lada alaiha akanta naka asali ya halatta wannan asalinsa hadithin sahabbai da suka fito suna tafiya wata ran suka je wani kauye sai aka samu mai unguwar garin ya faɗi ba shi da lafiya wani abu mai sunmu ya sare shi ko maciji ko kunama ta harbe shi aka rasa yadda za a yi da shi shi ne da sahabban suka zo wucewa sai mutanen kauyen suka tsaye da suka ce a cikinku akwai wani wanda ya iya ruƙiya suka ce eh amma sai kun ba mu wani abu ba za mu yi muku kyauta ba shi ne sai suka ce to me za a baku shi ne aka ba su rago ɗaya aka yanka su kuma suka yi ruqya din suka go kuma suka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ai ba komai har yake cewa da sun so da sun kawo masa rabansa shi ma na wannan naman ragon wannan ke nuna cewa ashe ya halatta karɓar wani abu irin wannan akan wato abin da yake na ruqya din sai dai maganar da malamai suke yi shine ya halatta kenan mutum ya bude shago <laughs> eh ya bude shago kawai ana zuwa ko kuwa sai idan bukata ta kama tilas a zo a same shi a gida ya je wa mutane hmm, to idan mutum bai dau abin a matsayin kasuwanci ba asalin babin taimakon al'umma ne ba matsala ba ne amma kuma a kiyaye a bi dokoki da ka'idojin da ake yin wannan rukiya kamar da in ban manta baran juma'a muke magana akan abin a hudu ba cewa abubuwan sun yi wa mutane yawa a zamanin yanzu da wanda aka san shi da karatun da wanda ba a san shi da karatun ba yanzu mutane suna nan ko ina sai tallan magani wannan abubuwan yana da kyau a kula yawa harka ce da ake zuwa a neme ta a ilmance kuma musamman abin da ya shafi wannan ruka din nan ruqya yana da alaka da ilimi ma'ayoyi ne na alkur'ani hadisai ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba mutum zuwa ya koya aka koya masa ba to maimakon ya amfanar akan samu cutarwa yau don haka mutum ba dauka zai yi kawai sana'a ce ya samu ba amma in mutane suna bukata din ba laifi ba ne kuma ya ce sai an bashi amma kuma ya da wannan hanyar abinci sun habban ba haka suka yi ba kaga ba hanyar abincin su bace yau sun zo wucewa ne wata rana kawai suka ce ai musu kaza don haka wannan da bambanci da kuma mutum ya ce zai sa abin a matsayin hanyar kasuwanci malamai sun yi hani akan haka ɗin allah maɗauki ya tsari hmm. na? eh ba hadisin na so faɗa gaba ɗaya ba akwai abubuwa da yawa saboda sun ƙi musu ah, ko liyafa ko su sauke su shi yasa ma la'alla da sun musu wannan da ba su nemi wannan ɗin ba amma tun da suka ce to sai an musu kaga dai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya fassara wannan ɗin da ujira yauwa don haka shi yasa malamai suka fahimci cewa wannan lada ne suka karba akan yin hakan kuma daidai ne ba matsala ba sai ce kullu zalika fi sahihaini duk wannan yana cikin bukhari da muslim in aka koma za a samu waɗannan ce wa hima da kuma wasu littafan ba wannan guda biyun ba to sai tambaya ta gaba ma hiya rukal mamnu'a hiya ma lam kitabi wala sunnah hmm. wala kanat bil arabiyya بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحب كما يفعله كثير من الدجاجلة من الدجاجلة من الدجاجلة والمشعوذين والمشعوذين والمشعوذين نعم والمخرفين والمخرفين نعم وكثير مما ينظر ممن وكثير ممن ينظر في كتاب الهياكل في كتب الهياكل والطلاسم نعم وكثير ممن ينظر في الكتب في كتب الهياكل والطلاسم نعم كشمس المعارف نعم وشموس, وشموس الأنوار نعم وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه وليست منه في شيء نعم ولا من ولا من علومه في ظل ولا في كما بيناه في شرح السلم وغيره نعم to wannan tambaya ta gaba tunda yanzu mun ji a wannan tambayar da muka kare wacce ruqiya ce ta halatta yanzu ko aka tambaye shi zai faɗa Wanda take a cikin qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma <clears throat> daga hadisai daga wato da larabci ma'ana ta zama daga lugar larabci qur'ani ko hadithai sannan ta zama da larabci ba da wani yare ba sannan kuma da mutum ya kudulci a zuciyarsa cewa ba ita ce take warkarwar ba a'a da nufin Allah ake samun waraka duk dai abin da ya ambata to wannan tambayar kuma sai ke cewa ma hiya ko marruqal mamnu'a wace ruqa ce din ko wanne ruqiya wanne karatu ne wanda yake ba daidai din ba wani abu ne da za a karanta wace ruqiya ce bata halatta ba sai ce hiya ma lam takun wala sunna ita ce wadda ba a ƙur'ani take ba ba a hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wala kanat bil arabiyyati kuma bata kasance da larabci ba irin wannan da ake su ya haƙaƙa ya ilu ya rauƙa ya ilu ya sunayen aljanu da mala'iku da wasu suke cewa mala'iku ne irin waɗannan abubuwa waɗannan duk ba ruƙiya ba ne wanda suka halatta haramun ne a yi wannan bal hiya min amali shaitan yace wannan suna cikin aikin shaitan wastikhdamihi da kuma aiki da shaitan sa a shaitan yi ma hidima wattaqarrubu ilaihi bima yuhibbuhu da kuma bautar shaitan neman kusanci zuwa ga shaitan da abin da shi shaitan din yake so duk waɗannan abubuwa kuma dama haka ake yin su su masu sihiri da'iman wa abadan babu mutane masu kazanta a duniya irinsu ka je kuma ka gani ko kuma in ce karka je <laughs> Eh, bai kamata ka je ba amma ka bincika in kana so ka bincika za a ga cewa ba mutanen da suke da san kazanta irin shaidanu ko masu sihiri saboda ah, a ɗabi'ar su aljanu dama can menene abincinsu da kazanta kashin dabbobi da kashi a bola cin bola wannan shine abinci mafi daɗi kamar da za a soya maka mafi kyan abincin da za ka sa a bakinka to su kuma abin da suke so shine kazanta kaga kenan ashe in har za a yi musu abin da suke so to ba za a zauna da tsafta ba sannan kuma ba sa son zuciya ta zama tana da tsarki da alaƙa mai kyau da Allah ba sa son su ganka da bautar Allah da tawakkali mai kyau karatun alkur'ani tsafta fes sa turare shi yasa za ga cewa masu magani na harkar aljanu kullum suna cewa a rika sa wani turare ko na musamman ko kuma dai turare saboda su aljanu ba sa sha'awar turare sun fi son kullum kazanta shi yasa za ga inda masu sihiri suke za a gan su kazamai da datti kayansu su sai ka ga kamar wasu mutanen a rashin fahimta sai su ce gudun duniya ne ba su da wata alaka da gudun duniya saboda duniya ake kai musu kullum ko ba haka ba yawwa ai ta ba su motoci iri iri dukkan duk irin motocin da ake ba su da kuɗin da masu sihirin nan suke samu wallahi za ga cewa rayuwarsu su ba ta da kyau ko ba haka ne za ga su ba jin daɗin rayuwar suke ba kuɗin ba jin daɗin sa suke ba amma suna yin wannan harkoki kullum cikin kazanta da damuwa kuma da raba mutane daga imaninsu Allah maɗauki mana maganin irin waɗannan shi yasa to kullum shaiɗanu abin da suke sa su shine a yanko kaza da jini iri na kaza jinin haila a ce a rubuta ayoyin alkur'ani da shi ko a rubuta ƙur'ani a wanke sai a ce mace ta ɗauka ta yi tsarki da shi lokacin da take haila duk abin da zai bata addini sai an sa mutum ya yi wannan to shi yasa dama malamai suka ce duk mai wannan hulɗar da aljanu to ba musulmi ne? kafirci ne wannan an fita daga addinin musulunci dan duk mutumin da zai je dauki ayoyin alqur'ani ya sa su a irin wannan surar wannan aikin kawai ko ba sihiri ya fidda shi daga addini to ballantana kuma ga bautar shi ah, wannan shi shedanin da kuma abubuwa za ku ga su neme ka da kawo abubuwan mamaki komai sai a gaya maka wani adadi guda kaza yawwa ana neman ka kawo kaza guda 999 da guda tara da kaza sai kawai ka ji abin ko zai maka wahalar samuwa kawai sai ka dauka wani sirri ne a cikin abin kawai don a daga duk karya ne yawwa ko a ce guda bakwai sau bakwai kullum karfe bakwai kuma za a sha kaza da irin waɗannan abubuwan dai shi mutum daga yaji wannan sai ya tsorata kuma suna da wata hanya wata sihirin ba gaske ba ne amma suna da rufa ido za su yi maka wani wasa da hankali farkon zuwanka dama suna hula da aljanu aljanun za su ba su labarin wani abu tunda aljani yana yawo yadda kuke yawo ya gan kaɗa zuwa ƙofar gidan wani ƙila an sace wani abu ƙila yana da ilimin lokacin da aka yi satar ya ga ɓarawan kuma ya ga inda ya je kai sai zo ya gaya wa bokan ai ya ga inda aka je aka kai kana zuwa sai ce ai wani kaza ne aka dauka kuma yana wuri kaza yanzu aje yanzu za a zaga wuri sai ka gyara zama ka ce ai malam ne ya san komai kuma duk waɗannan uh, sharrace-sharrancen ne a ɗebo um, uh, kuɗaɗe da yawa a ta tila musu kuma bayan sun raba ka da imani waɗannan abubuwan yana da kyau da Allah a ilmantar da mutane wallahi ba hanya ce mai kyau ba in aka nisanci wannan Allah zai ba mu zaman lafiya kuma ya sa cutar ma ta ragu Allah kiyaye mu to mu karasa sai yake cewa bal min amali shaytan mun yi wannan ko sai ce kama yaf'aluhu kathiru min ad-dajajilati kamar yadda da yawa daga cikin dajjalai suke aikatawa dajajila jam'in dajjal dajjal shine makaryaci kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa sai kunu ba'di kazzabuna dajjaluna thalathuna kulluhum yadda'i annahu yadda'i nubuwa bayana za a sami mutum talatin makaryata za su rika kowane ɗaya daga cikinsu zai da'awar cewa shi annabi ne to shine ya ba mu wannan dajjal shine ake nufi da makareci wal musha'udhin da kuma masu camfe-camfe da duba yan sihiri dai masu surkulle sune musha'udhin masu rufa ido duk sunan su ne wal mukharrifina da tababbu wanda suke da kharif an ce mutum kharif mutumin da yake hankalinsa ya rikice dan za ka cewa mafi yawan mutanen nan ba su da hankali masu irin wannan aiki din to sai ce wa kathirun mimman yanzuru fi kutubil hayakili da kuma da yawa daga cikin waɗanda suke karatun littattafan hayakil hayakil jam'in haikal ne haikal ana nufin gidajen gumaka amma nan ana nufin hayakil ana nufin al'ajiramus samawiya wato zane-zane na halittun sama za ku ga mutane da yawa masu karatun ilimin sihiri suna amfani da <clears throat> ilimin tanjim mun san tanjimi ai tanjimi shine ilimin taurari iri nau'i biyu ne akwai tanjimi na sanin lokaci da sanin lokutan fitar shiga shigar wata da fitar wata da kuma rana faduwarta da fitowarta wannan ba shi da laifi ka je a nemi ilimin sanin lokaci wannan ba shi da matsala ya halatta amma akwai kuma ɗaya gefen shine ilimin sanin tasirin waɗannan halittun na sama a cikin halittun duniya ma'ana a ce in aka ga tauraro kaza Eh, eh, periscope ai abin amfani ne ko astrology akwai astrology da astronomy suke cewa o oh, horoscope yau eh horoscope to wannan shine wanda mutum za su rika amfani da cewa misali in aka ga tauraro kaza ya fito ko yayi nan sai a ce abu kaza ne ya faru ko wa ne ya mutu ai mutane da yawa sun san lokacin da an ga akwai wata zara in ta fito za a ce wani ko wani sarki ya mutu ko makamancin wannan irin abu ai muna faɗa wannan da ana yara ko yau ban sani ba ko har yanzu ana faɗi to waɗannan irin abubuwan shine wanda ya haramta a ce yau fitowar tauraruwa kaza zai haifar da kaza a duniya kowa na zai mutu kowa na zai rashin lafiya to wannan ilimin masu wannan eh, littafan da aka rubuta akan wannan shi ake ce ma kutubul hayakili mun gane yanzu yawwa wa da kuma littafan talsama talsama shine eh, zane-zanen nan na masu surkulle ai za ku wata takarda da suke zane su gida-gida dara-dara haka to ne shi ake ce matsalsami yau hatimi eh da hausa hatimi ake cewa ko to wannan hatimin shi ake ce matsalasi yawa to littafan da ake karatun wannan harkar duk mutumin da ke karatun irin waɗannan littafan to wannan ayyukan da ake a ciki na sihiri ne kuma abun da ake karantawa daga ciki ruka ne wadda suke bata halatta ba sai ce ka shamsul ma'arifi kamar littafin shamsul ma'arifi sunan littafi ne wannan sunansa kenan shamsul ma'arif a littafin wani malami ko wani dai mai sihiri kai zance sunansa abil abbas ahmad ibn ali ibn yusuf al-qurashi annubi sunansa albauni kai albauni yawa albauni ya rasu 622 wasu kuma sun ce 630 ya iya rasu bayan hijira yana da wasu littafan lata'ifil ma'arifi da lata'ifil awarifi da kuma kitabu lata'ifil isharati fi asraril hurufi al-ulwiyati duk irin waɗannan haka za ku je sunaye haka su kansu sunayen littafan wasu iri to duk abin da ke cikin irin waɗannan littafan kenan don su bayyana a ko su koya mutane <clears throat> sihiri wa shumusul anwari da kuma wani littafin shi ma sunansa kenan shumusul anwar na wani ibn al-hajj tilmusani shi kuma 737 ya rasu hmm. sunan littafinsa kenan shumusul anwari duk littafan tsafi ne yawa tsafa-tsafa ake koya a ciki shi yasa don haka wannan harkar ba wai haka kawai ake yin ta da ka ba duk wanda kaga yana yin ta zuwa yayi aka zaunar da shi aka koya masa akwai littafai na musamman ah, na taba ba mu labari cewa daga cikin manya-manyan masu kokari ko kuma in ce wanda suka yi aiki da yawa a wannan harkar akwai yahudu a ciki <laughs> yahuda suna da rubuce-rubuce kuma su sun samu nasu ne a tasirin da suka yi daga mutanen babil lokacin da Eh, nabukhad nassar albabili ya zo ya kwashe su a matsayin bayi ya kai su babil a iraki suka zauna can can tun kafin zamanin annabi isa alaihi salatu a lokacin da suka zauna a nan suka tasirantu da mutanen babil domin garin babil garin da aka haifi annabi ibrahim kenan kun san ai dama gari ne na masu damuwa da harkar taurari da wata ba ku manta ba a cikin alkur'ani Allah madauki ya mana ishara a wannan abin wa iz qala ibrahim li abihi azara attattakhidhu asnaman aliha ai har ya kawo mana maganar cewa falan ma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadha rabbi har zuwa ƙarshe saboda a wannan lokaci sun damu da wannan harka ta bautar taurari da tasirin taurari a cikin rayuwar mutane to zaman da yahuda suka yi a wannan gari daga nan suka ɗauko ilimin a wannan harkar ta sihiri kuma suka rubuta shi a littafan su har suka sa shi yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da suka ɗauka to yace wa ghairihi ma da makamantan waɗannan littattafai mimma adkhalahu a'da'ul islami na daga abin da makiya addinin musulunci suka shigar da shi alaihi a cikin musulunci alaihi ai alal islam yau damirin wannan alaihin yana koma kan alal islam ai adkhalahu a'da'ul islami alal islam eh, daga cikin abubuwan da makiya musulunci suka shigar wa musulunci wa laysat minhu fi shay'in waɗannan abubuwan ko ba sa cikin musulunci dan kaji an ce wanda ya rubuta shine abul abbasi ahmad ibn ali to matsafi ne wa karka damu eh Allah mu dauke kita shi yasa mutane daga cikin abin da mu anan saboda zan ce eh, jahilcin mu a baya ya jawo duk littafin da aka samu da larabci to shikenan mu sai mu dauka hujja ce kowace irin barna ce a cikinsa sai mu dauka daidai ne daga kayan magana sai gashi fa a littafi musamman a ce littafin mai jan abin da mai yalan rawayar ko makubar bugun nan ne ba fari ba da ɗaɗɗe kenan za a ce to kaga wannan littafin sirri ne ko akwai wani abu a ciki hmm. to wannan duk abun ba haka yake ba yau mutum zai iya waɗannan littafan kamar yadda malaman da suka bincike karin cika mana zancen ne yana da yawa malaman da suka bincike akan wannan matsalar sun gano farkon waɗanda suka rubutu a wannan babin akwai wani aristotelis <clears throat> shi ne fara rubutun littafi akan tsafe-tsafe da suke da tasirin taurari shi ne babban malaminsu ta hanyarsa suka rubuta waɗannan littafan su ma har ya shigo cikin musulunci na san da mun sha magana akan tarihin yadda littafan mutanen greece ko da suka rubuta girka da suka rubuta da yaransu ya shigo cikin musulunci zamanin wasu daga cikin khalifofi a baya musamman daular banin abbas lokacin da suka sa aka ɗebo musu waɗannan littafai su rumawa sun binne littafan ma suna tsoron abin da ke cikinsu su ko suka zo suka tono suka ba wa musulmi lokacin da musulmi suka ji labari wani khalifa ya ce a je a kawo masa lokacin yana da wani zindiki shine abin nan wazirinsa wazirinsa an ce wazira nufin mai bashi shawara malami mai bashi shawara zindiki ne munafiki baya san musulunci sunansa yahaya albarmaki sai ya bashi shawara cewa akwai wasu littafai na masu hikima aje a kawo mana su da aka je gun rumawa suna kiristanci sai suka ce a wani littafai kuke su suka ce ai littafan mutanen girkan nan da aka ce kuna da su suka ce amma mun binne su a rami ne muna tsoron za su cutar da mu saboda mun karanta littafan mu mun ga cewa sun saba abin da ke cikin waɗannan sai ya ce su dai a basu suna so ya ce ku basu musulmi ku basu kayan su fikin aka tono daga rami aka basu suka zo aka ɗauko wasu kiristoci na suriya ana ce musu nestorians ƙila masu karatu da turanci za su ji su to su larabawa ne kiristoci sai aka ba su kwangilar fassara waɗannan littafai daga girk zuwa larabci shi kenan wannan fikirar ta bauta da mai da hankali akan ilimin taurari da filosofi duk suka shigo wa mutane cikin addinin musulunci shine aka samu waɗanda suka fara ɗauka kuka rika jin tunaninsu ya karkace daga hanya madaidaiciya suna sukan ma manzanni suna sukan alkur'ani kuma da musulmi ne su har su irin su ibn sina dinnan da ake alfahari da shi cewa malamin likita ne akwai littafinsa mai kyau yana mana da shi a nan labirarin musulmi alkanunu fi littafi ne mai kyau wajen koyar da medicine mutanen turai da shi suka yi gina foundation na wasu abubuwa nasu na medicine to wannan mutumin ya taimaka sosai a medicine amma kuma shi a aƙidarsa babu komai yawa sun karyata annabawa su soki annabta duk su ce duk shirme ne ai ilimin hankalin nan ya fi komai muhimmanci to tun daga nan muka samu waɗannan matsaloli ko kuma abin <clears throat> har ya kawo mana cikin wannan abin da ya shafi sihiri Allah kyauta to mu je sai ke cewa walaisat minhu fi shay'in wala min ulumihi fi dhillin wala fai'in kuma ba sa cikin ilmomin addinin musulunci ko a cikin ko a wata inuwa dhilli da fai'i duk inuwa ake nufi ma'ana ba wata inuwa ma'ana ba wani guri da zaka iya sa wannan ilmin a matsayin cewa ilimi ne na musulunci kun fahimci abu insha Allah yau sai ce kama bayyanahu fi sharhi sulami kamar yadda muka ambata wannan muka bayanin sa a cikin littafin mu sharhin sullam shine mai sunan me ma'arijul qabul sharh sullamil wusul sunan littafin sa kenan ce wa gairihi da kuma wasu littafan da da shi ya rubuta to wannan shine karshen wannan tambaya din sai tambaya ta gaba yace ma hukumu ta'aliqi min at-tama'imi wal autar dake lokacin ya kure ko to ma iya tsayawa haka inshaallahu Allah darasin gaba sai mu tashi akan abin da ya shafi abubuwan ratayawa din don sabon maudu'i ne yake maganar layu da kambu da guraye hukuncin rataya su suma da duk abubuwa ne da ake ratayawa da ya kawo su a ciki to Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya amfanar da mu da ya tabbatar da mu akan tauhidi na kwarai na'am na hmm. to tana da alaka ba ta da alaka to mu ji abin da ke da alaka la'allar kai abin kai na da alaka da darasin ko yawon hmm. na rukiya eh hmm. za a iya kwarai adama ya faɗa mana ne don mu koya eh, bismillahi arqika za ka iya karanta masa kai ma wannan a matsayin kai ne mai karatun Mm. kuma sannan ka karasa ko ka karanta wasu ayoyin waɗanda suka mai da hankali kan wannan abun kun sani akwai littafai da malamai da yawa suka rubuta akan sharuɗan yin wannan ruƙiya ɗin yadda ake yi da waye kamata ma yayi dan ba kowane mutum ne yake yi ba mutumin duk da yake da matsala shi kansa a zuciyarsa wajen karfin tauhidi ba ya shiga wannan harkar yawwa ana samun waɗanda suka shiga harkar ruƙiyar nan maimakon su samu haifar da amfani ga wasu sai suka samu <clears throat> matsala a kansu ko dai aljini ya zo ya shiga jikinsa saboda sai su koma suna hulɗa da aljanin har ka ji ma wani ya juye yana cewa ɗazin nan sai magana da aljanin wani ya zo masa ruƙiya da ya karanta masa har ya ba shi labarai ya ce dama sun yi hulɗa da wane da wane ka ga mutum kawai ya koma boka-boka ba ruwanka aljanu suna da ƙarya sosai malamai da suke hulɗa akan wannan matsala sun yi tambihi akan wannan yana da kyau masu mai da wannan hankali akan wannan abun su kiyaye kada ya zama amme da wuya a sallama wuya kawai a ta hulɗa da aljanu saboda sunan ruƙiya mutum ya kiyaye yau garin wannan zai fada ya rasa imani domin suna da ƙarya sosai abinda za su ɗauko maka na labari suna kawowa su haɗa mutane su ce sun gani yau wane da wane sun haɗu a wuri kaza sun yi kaza kai kuma su kawo ma labari sai ka ɗauki wannan zancen sai ka fara yaɗawa wannan kuma sharri ne Allah madaukaki bai hada mu da irin wannan ilmomin ba duk ilmin da ba na zahiri da za a iya hujja da shi ba za a yi maka hukuncin kazafi idan ka tuhumi mutum da shi yawwa Allah subhanahu ta'ala ya sauki naka a kiyaye da Allah wannan harkar ta na'am hmm, sassaƙe a ce a jika ko a yi wanka ko a sha wannan duk ba laifi yawa saboda shi ai dan akwai ka'idar da malamai suka bayar mu duba wajen magani suna cewa duk abin da za a sha a matsayin magani ko za a yi amfani da shi a matsayin magani a duba abubuwa biyu ko dai ya zama shari'a ce ta tabbatar da cewa wannan abin magani ne ma'ana mun samu nassi a ƙur'ani ko a hadithan manzo Allah sallallahu alaihi cewa abu kaza yana magani yanzu amfani da habbatu sauda a ina muka samu hadithin manzo Allah sallallahu alaihi amfani da zuma nassin alqur'ani ko yawwa ga ayoyin alkur'ani duk waɗannan sun tabbata amfani da su nassi ne ya zo mana da su to wannan baka duban tasiri ko rashin tasiri domin misali habbatu sauda kowanne ciwo ana iya shanta kowanne ciwo tana kuma maganin abubuwa ko komai banda mutuwa yawwa amma duk wani nau'i na biyu shine duk maganin da aka gwada an sassako aka gwada abu kaza cewa in an sha shi yana maganin kaza to wannan kima ya halatta shi wannan tajriba ce al'ilmu tajribi yawwa kamar apc panadol an san in ana ciwon kai aka sha ana waraka bi izini idinillahi ta'ala to wannan ba laifi a sha saboda gwadawa aka yi aka sha hakanan wata bishiya in aka sassaka ko abin abin tumfafiya da menene mutane da ilmin a ashab da yana nan ma'ana tibbul ashab nake so in ce ilimi ne shi ma na musamman masu ilimin gargajiya na ce tibbi nan ina nufin medicine ba tsibbu ba eh yawwa daga dai lafazin ne aka samu tsibbu eh sai aka sa tsi maimakon ta eh to wannan ilimin ilimi ne mai kyau kuma malamai sun yi rubuce rubuce da yawa akai amma kafin ka shiga ciki kai karatu to duk abin da ke ganye ne ko sassaƙe na wata bishiya da za a sha wanda shi ne yake da tasiri wajen maganin ciwon to wannan duka ba laifi ai na ji mun taɓa wannan magana wani lokaci eh haka ko turaren ko makamancin wani abu ko a yi buhur a shaƙa yauwa mutum ya lulluɓe kansa da bargo ya shaƙi turaren hayakin ya shiga jikinsa tasirin hayakin zai iya wani abu duk wannan ba matsala ne amma abin da ba shi da alaka da ciwon yanzu misali a ce ka ɗauki biro biro kawai na rubutu in kana ciwon ciki sai ka kara a cikinka sai a ce ga wani biro ciwon ciki zai tafi za ka yi tambaya mai alakar biro da ciwon ciki to wannan sai a ce surkulle ne ina fata mun gane da haka duk abin da yake na da alaka mubashara direct alaka da ciwo a shafa shi ko a shata jiki ko a wanka ko makamancin wannan duk ba laifi bane Allah maduki ya samu dace to wannan yana tambaya akan bayanin yadda ake huduba ga yaron da aka haifa a sunnance sannan kuma a yi mana bayani littafin da za mu iya samun karin bayani to huduba da ake faɗi in an haifi yaro abubuwa malamai sun ambaci abubuwa da dama dangane da ita bari in fara gaya maka littafin akwai littafin ibn al tufatul maulud yau tufatul maulud kai ko fi maulud a tsarabar al-maudud wajen abin da ya shafi hukunce-hukuncen da da aka haife shi to dai ya kawo waɗannan al'amura me ake yi akwai abin da suka inganta wasu basu su inganta ba malamai sun yi aiki ga littafin a zamanin yanzu sun fidda hadisan da suke masu kyau sun bayyana wanda ba su da kyau sun bayyana su da haka ka sami littafin da aka yi masa aiki din zai taimaka maka akwai magana akan kiran sallah a kunnan dama ta da ikama a kunnan hagu in an samu yaro lokacin da aka haife shi duk da malamai sun magana akan isnadin wannan din wasu malaman suka hassana isnadin wasu kuma suka ce da ifi ne to waɗanda ka ji mutane in ka ji malamai sun yi magana akan wannan sun ce ana yi wanda ya tafi ga cewa hadithin hasan ne to yana faɗin cewa ana yi wanda kuma ya ce da'ifi ne zai bari ya ce ba a yi banda wannan akwai tahaniki tahaniki shine a tauna dabino sai dan danshi danshin ko ruwan ruwansa sai a diga ma yaron ya zama shine farkon abin da ya tsotsa galibin mutane suna barin wannan sai an yi nisa ma sannan a zo a wa yaro yau ku koya ma uwar in ba in baka nan kafin ta bashi mama ya kamata a yi wannan yau ko in lokacin kana kusa daga an haife shi a miƙo ma kai masa wannan kafin mama wato ya sha mamar da zai sha daga mahaifiyarsa in an yi wannan a sa masa suna wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin da yayi wa jariran da aka kawo masa ya sa musu suna suna kuma ka zabi suna mafi kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbul asma'i ila Allah abdullahi wa abdurrahman irin waɗannan sunaye da kuma dai duk sunan da ya tabbata mai kyau sunan annabawa ne sunan sahabbai <clears throat> da kuma sunaye dai da suke da ma'ana mai kyau ba sunaye waɗanda ma'anonin su ba su da kyau ba wannan adun dunkule kenan Allah ya samu dace wa sallallahu wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik